masu kallonmu <clears throat> na ko'ina a faɗin duniya yara manyan gobe barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu mai albarka shirin yara manyan gobe shirin da gidan talabijin na africa tv 3 mai albarka take ɗaukar nauyin kawo muku a duk lahadin ƙarshen mako tare da ni munir abdulrauf tukur a matsayin mai gabatar da shirin to masu kallon mu idan har bin manta ba satin da ya wuce mun tattauna ne akan maudu'in mu to muka ɗau sati biyu muna tattaunawa to in allah yadda yau ma muna tafi da namu maudu'in amma kafin mu tafi za mu ɗanyi dan gajeren sharhi ko kuma dan taliki akan abin da muka yi magana a satin da ya wuce insha Allahu saboda satin da ya wuce yana daga cikin satuttuka da masu kallon mu suka bamu gudunmawa kwarai da gaske to muna godiya kwarai da gaske da irin wannan shawarwari da ƙarin kwarin gwiwa da aka yi ta kira ana ta kara mana kaibi to ganga dole mu zage dantse mu ci gaba da kawo ma yara shirye-shirye da za su ringa jin daɗin su kamar da yacce su ma manyan akwai shirye-shiryen su da wannan tasha mai albarka ta ɗauki nauyin ka musu kun kusan kenan duk wani duk wani range na shekaru na mutane da akwai irin program su amma fa irin wannan tasha mai albarka tamu ta africa tv 3 to satin da ya wuce maudu'in mu ya ta'allaka ne akan akan ɗabi'a da ya kamata a koya wa yara ɗabi'a ta taimakon juna to ya kamata a zage dantse kamar yacce muka yi bayani kuma sannan a satin da ya wuce an samu wani dan uwa da ya dan zo duk da dai an dan sauka kaɗan da kan maudu'in da muke tattaunawa a lokacin mun dan shiga cikin magana akan tarbiyya da yanayin da take a cikin wannan zamani to yara da fatan za mu yi ƙoƙari mu yi amfani da abubuwan da muka faɗa satin da ya wuce akan abubuwan da suka shafi tarbiyya kuma insha Allahu yanzu ma zan dan yi dan karamin sokaci akan abin da muka ce satin da ya wuce sannan kuma shi akan harkar taimakon nan dai idan aka koya wa yara ka taimaka musu ko kuma kin taimaka musu kwarai da gaske kuma sannan zai tasiri ma rayuwarsu ta yarinta sannan kuma da rayuwarsu ta nan gaba to insha allahu za mu tafi kai tsaye kafin mu tafi cikin shirin namu a yau inda za mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin ɗalibanmu da ake ake saurara kamar yadda aka saba to insha Allah yanzu ma za mu saurari karatun alkur'ani mai girma sai ku biyo mu sannan a hankali domin ku saurari wannan kira'a daga bakin ɗalibin namu kamar yadda muka faɗa. ɗalibi namu to allah ya saka mai da alheri allah ya karo kaifin basira a wajen fahimtar littafin allah littafi mai sarki littafi mai girma to sannan kuma muna yin amfani da wannan damar mu sanar da masu kallon mu cewa ga mai sha'awar haska karatun karatu irin wannan sai zai iya turo da bidiyo na dan shi ko kuma na yarsa ta lambobin whatsapp da ake da su na wannan gidan talabijin mai albarka to da fatan masu kallonmu za a yi amfani da wannan dama domin a dinga tutturo da karatun ba za mu yi amfani da shi ba ne ta wata hanya face domin a ƙara ƙarfafa gwiwan sauran yara na gida domin su ma su zage dantse a wajen fagen karatun alkur'ani mai girma littafin allah to masu kallonmu kamar yadda muke magana akan batun nan na taimako a wancan satin to insha Allahu yau din ma dai na ce za mu dan yi gajeren sharhi ko kuma za mu dan tsokaci dan kankani dangane da wannan batu na <clears throat> dangane da wannan batu na taimako to da akwai hadisi da yake cewa irhamu man fil ard wa irhamukum man fis sama to idan kuka ji kan waɗanda suke cikin duniya na ƙasa kenan to shi wanda yake samawa kenan Allah zai ji kanku to da fatan masu hali za su tausaya wa waɗanda ba su da shi domin ana cikin wani hali yanzu na wayo Allah na shiga uku kuma kamar yacca ake gani wannan magana da aka yi wancan satin dangane da wannan fama da ake yi na al'amura na rashin tarbiyya kaga karamin yaro da bai wuce shekara shida ba bai wuce shekara bakwai zuwa goma ba yana aikata irin laifuffuka to irin waɗannan abubuwa suna da linkage ne da hali da ake ciki na babu ba za ka iya raba su ba idan aka shiga hali na babu aka shiga wayo Allah to lallai za a samu irin waɗannan abubuwa su ringa faruwa da babu daɗin ji duk da dai in talauci ya yawa za ku ga al'amura suna ta ƙara taɓarɓarewa mutum idan ya shiga wani hali na wahala na rashi na kunci za ku ga yana ta ya rasa yadda zai to dole zai yi du mai yiwa domin ya ga ya biya wa kansu bukata in ma dai ta yi ce ko kuma ta sutura da dai sauransu to da fatan masu iko za a ringa yin kokari har ma masu rufin asiri suna kokari suna koya wa yaran su wannan tarbiyya ta taimakekeniya ta juna to da fatan za a dinga agaza wa mutane domin su ma yara su fa'idantu kuma sannan su su shafu da wa'annan ɗabi'u na taimakon al'ummar musulmi baki ɗaya saboda al'amura gaskiya a yanzu sun sun taɓarɓare sosai kwarai da gaske ana cikin halin na shiga uku wayo allah to da fatan za a koma ga allah sai an koma an gyara an gyara alakar bayi da ubangiji an tsarkake zuciya sannan kuma allah zai tausaya mu bayansa sannan kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mana al'amura sannan kuma su ma mutane su yi ƙoƙari masu iko da masu hannu da shuni a ringa yin ƙoƙari wajen taimakawa waɗanda ba su da shi domin al'amura gaskiya suna taɓarɓarewa akwai misalai da dama da ake da su a ƙasa na irin wayannan misalai sai ga yaro dan kankani wanda shekarunsa ba su wuce ba wuce goma ba dan kankanin yaro kaga yana da dubaran da zai je ya aikata wani babban abu da babba ma kansa kafin ya aikata irin wannan sai ya dade yana practice ko yana koya kafin ya je ya aikata karamin yaro ne zai je ka gan shi ya koyi ya koyi irin abubuwa marasa daɗin ji kaga yaro karami ya je yana iya yana iya yin kwace yana iya zuwa ya balle guri ya ɗebi kuɗi ya yi wancan ya yi wancan in an ajiye kuɗi a gida ya addaba ya ringa ɗaukewa in ya je guri ba zai iya ganin abu ya rasa ba wani ya je na cajin shi a masallaci ya zare ya gudu da irin sauransu dai to da fatan al'umma hankali zai kai domin sai an haɗa kai gaskiya za a magance wannan matsalar kuma sannan satin da ya wuce insha allahu idan ban manta ba akwai wani dan uwa da ya kirawo yake magana kan cewa su gida suna da nasu rawa da suke takawa suna da tasu rawar da suke takawa a fagen tarbiyyar yaro haka zalika su ma al'umma na waje suna da tasirinsu kamar yadda za ku gani idan dai yaro ya na al'umma ta unguwa sai ku ga ana ta allah wade da shi kuma shi shi ciwo na mutum ba nashi ne shi kadai ba domin almuslimu akul muslim kowane musulmi dan uwan musulmi ne ya kamata to a ringa dubawa a wannan fagen shi ma na tarbiyya a ringa kokari idan an ga dan wani yana ba daidai ba duk da cewa akan samu wasu iyayen marasa kishi da ku gani idan dai yaro ya ba daidai ba ya fita ya je abu ba daidai ba a waje idan na wajen ya kwaɓe shi ko ya mai bari sai ga mahaifi ko mahaifi na wannan yaro ya fito ya hasala yana ta assalamu alaikum rahmatullah za ku ga ya fito ya hasala akan wannan wanda yake kokarin ya ga ya dora masa ɗansa akan turba ta daidai to su iyaye sai kun ba wa su kansu na wajen haɗin kai idan ba ka idan ka nuna ba ka so a taɓa ma ɗanka sai a bakka da shi amma shi yaro idan ya lalace ba iya gidan nasu musibar take tsayawa ba sai ta taba kowa sai ta addabi al'umma na waje ta addabi unguwa gaba daya abun yakan girmama har ya zamanto ya shafi jiha ko kuma a ringa yin batu na ƙasa gaba daya saboda abubuwa yawanci daga ƙanƙanana ne ake raina su yaro yana karami ya saba sata ya saba same da ya ga farka ya alju ake cewa ko farka alju yana ɗiban kuɗi sannu sannu idan ya girma zai koyi yadda ake satan babur ya fara ɗaukan baburan mutane da motoci har ta kai ya fara fashi da makami da sauran ko kuma ya shiga cikin ƙungiya na 'yan ta'adda da dai sauransu wanda ba ma fata a ci gaba da samun irin wayannan kusakurai da fatan al'umma ya tashi tsaye a gyara kuma sannan da fatan za a sa ido akan kowane yaro sannan kuma idan an gano irin masu matsalolin nan ba wai hukuncin ba shine abin da ake bukata a karan farko ba a fara tuntuban shi a san menene musabbabin yin idan abin wanda za a iya magancewa ne sai a yi kokari a magance shi idan ba gaba ko an mai hukunci idan ya je gaba zai ci gaba ne yanzu alal misali yaro ne ya je sata yana jin yunwa ya dauki biredi a shagon mai kanti sai je ci

السماوات والأرض ولا يعيد to da muke tare eh? waye dan uwan namu da muke tare eh? wane ne muke tare da shi ya sunanka ko ya sunanki to masha Allahu muna godiya kwarai da gaske

a runga faɗan suna kafin to malama amina bello dahiru daga garin to daga adamawa a ciki daga garin yola to masha Allah muna godiya amina bello dahiru allah ya saka da alheri da wannan gudunmawa to godiya muke malama amina bello dahiru to kamar yadda muke magana kan wannan batu na tarbiyya da ake fama da shi dole sai an yi kokari an magance matsaloli na talauci kamar inda za ku duba za ku gani akwai alaka tsakanin wannan maudu'i namu da wanda ya wuce na baya saboda wanda ya wuce na baya akan taimako ne to idan aka yi taimako insha Allah da da akwai abubuwan yi da akwai sana'o'i da ake koya wa kananun yaran nan saboda akwai kananun yara da za ku su abin mamaki idan kuka shiga karkara ko kuma kuka shiga ƙauyuka sabuwa yaro karami ya iya saƙa wani ya iya yin tabarmar kaba wani ya iya tabarma wani ya iya mafici wani ya iya wannan dan mutum yana da dan suna samun dai abin da za su ci a kullum su sha ba su rasawa kuma sannan su tara insha Allah to za ku ga ana rage samun irin waɗannan din saboda idan masu hannu da shuni sannan kuma da waɗanda suke da iko suka sa ido akan irin waɗannan yara idan suka tashi bannan tasu har ta kan har ta kai za su bi har kan masu hannu da shuni da masu kuɗi za su bi ta kansu ne har su za ta shafa domin inda kana iya faka motan ka kofar gida ka shiga to sai ka koma sata a gareji saboda baka isa ka shiga ka fito ba ila ka dan ajiye wasu 'yan canji kanka a cikin mota yaro zai sa karfe ko wani abu ya balle kullum motanka ya ɗibe sannan kuma idan da kana ajiye motanka a gareji shi ma baka cikin security ga baki daya domin suna da dubaru da yawa da suke yi wani zai iya haurowa wani zai san dubarar da dai zai ya zo ya raba ka da ko batirin mota kai har taya ma in ta kama sai ka je an sata to dole sai an taimaka ko iya 'yan cikin unguwa ne mabukata a ringa dubawa saboda insha Allah za ku ga Kano dai gari ne na masu hali alhamdulillah dai ba a rasa masu taimakawa a lokuta da dama a lokacin coronavirus zan iya tunawa akwai masu hannu da shuni da dama da suka ringa taimakawa a cikin unguwanni wasu a matakin jiha ga baki daya wasu kuma a matakin kananan hukumomi amma da waɗanda suke fitarwa kano dai masha allah gari ne na taimakekeniya gari ne na taimakon juna duk da dai a yanzu idan akwatanta da da ba kamar da ba dai to da fatan al'umma za a gyara ci gaba da taimako kamar yadda aka saba ko a iya unguwa ne ka duba ka ga suwaye mabukata a taimako a ceci rayukan wa'annan kananan yara a ceci tarbiyyarsu domin wannan halin na babu shine zai ruguza wannan tarbiyya da iyayensu suka gina a kai je suna fadawa abubuwa marasa daɗi domin yanzu idan ka biyo kwararo da tituna na kano akasari za ga yara ne kanana wasu ma har da mata wani lokacin abun ba daɗin gani ko ba daɗin ji za ka ga yara kanana suna talla a titi ko kuma wasu suna suna tabara suna barace wani lokacin tare da iyayensu wani lokacin kuma iyayen suna gefe sun turo yaran musamman ma dai kananan matan dai abun da ba daɗin ji kuma sannan ba daɗin gani muddin idan mutum yana da imani sannan kuma yana da tausayi a zuciyarsa idan da ya ga allah ya jarabci wani wani dan uwa musulmi wanda yake cikin wani hali na ni asu ba ni da shi yana irin wannan hali sai ya ji ba daɗi to da fatan za a ringa taimakawa saboda a gaskiya ana cikin wani hali a wannan ƙasa ta mai albarka da fatan masu hannu da shuni za ku taimaka saboda wannan yara da za ku gansu akan danja suna talla akasari kamata ya a ce a lokacin da suke wannan talla ko kuma a lokaci da suke wannan barar kamata ya a ce sun kasance a makarantunsu na boko ko kuma sun kasance a cikin makarantunsu na islamiyya suna koyan karatuttuka kamar yacce sauran yacce sauran ɗalibai da kuma sau'o'insu suke makaranta to amma abin da za ka duba shine gwamnati ta saka ana yin karatu kyauta kuma wajibi to amma dole da akwai wani halin da idan aka shiga duda abin haka ne abin ba zai yiwu ba to yaro ne ya tashi bai sami abin da zai jefa a bakinsa ba ai ba zai je makaranta ba in ya je karatun ba zai fahimta ba to da fatan za a ringa taimakawa wani kuma ko da abincin larurori dai daban-daban na rayuwa za ku gani suna iya hana yara to idan aka samu yaran nan suna zaune cikin duhun jahilci kuma sannan ya gwamutsu da talauci babu shine abin yake girmama ya zama yaro ya je yana yana cuku-cuku yana neman duk yacce zai ya samu wani abu da zai bagance wata bukata tasa da ta iyayensa idan iyayensa na cikin su ba wani hali da suke bukatan taimako to da fatan wayanda suke da suke da hannu da shuni za su ringa taimakawa ana ragewa ko ba za a karar ga baki ɗaya ba a ringa ragewa saboda yanzu abin yana neman a ce ya zama ruwan dare abu ya yi yawa a gari ko ina ka juya za ka ga ƙananan yara suna bara kuma sannan su kansu makarantu na almajirai da tsangayoyi an inganta musu tsarukansu an inganta musu tsarukansu na bangaren karatun gwamnati ta yi kokari wajen saita makarantun tsangayoyi ana yin karatun alkur'ani a lokaci guda shi ma ana ana yin karatun zamani to amma duk da haka ya kamata dai a ci gaba da ƙara zagi dantse a taimaka wa yaran nan saboda karatu shine jigon rayuwa ko dai mutum ba karatun zai rike ba ya tafiyar da rayuwansa to a gaskiya dai yana bukatan shi idan ba haka ba zai rayu cikin jahilci ne ko da kuɗin kam idan ba jahilci za ku ga abun bai tafiya daidai to amma idan aka ce da ilimi to ko babu kuɗi na wanda dai za a ce kuɗi dai maƙude kuɗi za ga mutum yana rayuwarsa hankalinsa kwance ba tare da amma idan dai ba ilimi kuma sannan ga talauci abin yana yin yawa gaskiya shine za ga yaran nan ne dai su ne sun suna ƙanana da sannu da sannu yara suke girma su ne tun suna ƙanana sun saba zama sun saba zama cikin muta yaran banza waɗanda su ja su da matasa ma lokacin ka ga yaro 'yan shaye-shaye suna kiran shi suna aiken shi a sannu a sannu in ya ga abun nan ya ga to su ma yawanci akasarin su rashin aikin yin ne suke zaman kashe wando suna zaune to idan ya ga su ma to ga abin da suke yi tunda ba su da abin da za su je su yi sai shi ma ya fara yada zango a ciki to yara ina mai ja muku hankali irin wa'annan guraren ma tun a gurin a karan farko ba guri ne da ya kamata a ringa zuwa ba kuma sannan su ma iyaye ya kamata a duba akan unguwanni da za a zauna a daina zama unguwa kai tsaye da ake gani cike take da irin waɗannan miyagun mutane saboda yara suna tasirantuwa kwarai da gaske akan ɗabi'ar ɗabi'ar 'yan unguwa saboda akasari dai kusan ni shaida ne kuma sannan kowa ma shaida ne akan wannan al'amari da tarbiyya kowane uba dai babu wani uba da yake so a ce ɗansa ba shi da tarbiyya babu shi a faɗin duniya babu wani uba da yake so a ce ɗan shi mutumin banza ne to kun gani dole zai inganta mai tarbiyyarsa a cikin gida to amma idan ya fito waje ba idan ya fito wajen nan zai haɗu da wasu mutane daban salamu alaikum wa rahmatullah da muke tare to malam amadu daga akara a gane kenan ko to malam amadu daga akara wace gudunmuwa za ka ba mu eh,

amin to malam to malam ahmad to malam ahmad muna godiya allah ya saka da alheri muna godiya allah ya saka da alheri da karin gwiwa da kuke bamu allah ya sa wa yara karatu mai albarka allah ya dora su akan to alaikum salam wa rahmatullah muna godiya malam ahmad daga birnin akara da ke a ghana to muna godiya kwarai da gaske da wannan karin karfin gwiwa da ake ta bamu daga gurare daban-daban a faɗin duniya to muna godiya da wannan ne ke cewa za mu tafi hutun rabin lokaci عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن الشرك بالله والسر وقصد النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الذهب وقصف المحسنات المؤمنات الغافلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي سوري يوسف محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعق الناس بوسم الصحابة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه السلام عليكم ورحمة الله اسمي زينب عبد الله الأنجم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشك تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة متفق عليه دعاء قبل الهدوء بسم الله وبعد الهدوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والسلام barkanmu da dawowa to da fatan yara an saurari karatuttuka daga bakin karatuttuka da hadisai a lokaci guda daga bakin dalibai da gurare daban-daban sannan ina ƙara mai tunasarwa cewa ga masu sha'awar su masu turo da nasu da nasu eh, karatuttukan sai su turo ta lambobin whatsapp da ake da su na wannan gidan talabijin mai albarka na afirka tv3 to da fatan yara waɗannan karatuka da ake haskowa ba kawai ana kallo bane ba a muna da wata manufa akan cewa idan kuka kalla kuma zai kara muku kaimi da wato ainihin kwarin gwiwa domin kuma ku zage dantse sannan kuma ku shigo cikin wannan duniya ta karatu na addinin musulunci to da fatan yara za ku buɗe wuta a fagen karatun addinin nan domin kar ku jahilta fagen addini sannan ku ku zamanto masu ilimi a fannin boko kaga kusan mu a gurin za mu ce ka yi babu assalamu alaikum warahmatullah da wa muke tare salamu alaikum da muke tare aisha abubakar ramalan daga nasarawa state waje gudunmawa za ki bamu to a malama aisha abubakar ramalan da fatan za ki sake kokartawa a wani jikon sai ki kara kokari wajen kiran wannan namba domin a yanzu kam dai kira ya katse to muna godiya kwarai da gaske ga masu kiran laika suna bamu gudunmawa daidai gwargwado to masha Allah to akan batunmu da muke tattaunawa da akwai alaka babba tsakanin taimako da wannan tarbiyya da ake fama da ita yawanci idan da da akwai ana cikin kwanciyar hankali sannan kuma babu yunwa da ake fama da ita yanzu to za a ce kusan abin zai zamto da akwai sauƙi. Assalamu alaikum warahmatullahi to na ji wannan kira shi ma an rasa shi to sai a ci gaba da kokari ana kokartawa wajen a ga'in shigo cikin shirin to da akwai alaka babba wacce ba za a iya raba ba tsakanin wannan taimako da tarbiyya a wannan lokacin kowa da irin tasa matsalar akwai shi kuma wanda matsalar matsalarsa yana son ya yi karatun ila mahaifin shi ya faɗi ya mutu ko kuma babu mahaifiyar a tsaye a gaban shi to yana so ya yi karatun to shi uban shi kuma ba shi da hali ko kuma ita uwar ba ta da hali to akasar za ku gani a yanzu dai kan hankalin mutane ya fi karkata ne a wajen abin da za ci da abin da za a sha da a je ma maganar tufafi a gefe wa alaikum to malama zainab malama zainab abdullahi muhammadu alaikum salam wa rahmatullah to malama zainab daga ina daga kiru local government kano state ko to masha allahu malama zainab abdullahi daga kiru to wace ma za ki bamu bismillah malama zainab abdullahi smiley curly guitar, fatan alheri malama zainab abdullahi daga kiru allah ya saka da alheri mun ji karatu tartilan masha allahu allah ya sa albarka a cikin rayuwa kuma sannan allah ya sa albarka a cikin wannan karatu da aka ɗauko to masha allahu je jiddan allah ya saka da alheri malama zainab abdullahi daga kiru allah ya wa karatu da rayuwa ga baki ɗaya albarka to masu kallon mu muna bature na alakan da take tsakanin taimako da tarbiyyar nan to shi malam to bismillah malam jafar abdulsalam wa alaikum salam wa rahmatullah da muke tare to malam zubairu abdulsalam wace gudunmawa za ka ba mu to bismillah Now, العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين هم التوراة ثم لم يحملوها ثم لم آيات الله والله لا يأتي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن نعم. زعمتم أنكم أولياء نعم mumtaz mumtaz malam ya sunanka to jafar abdulsalam wace gudunmawa za ka ba mu to bismillah malam jafar abdulsalam tafaddal mashhuran نعم بسم الله يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذو البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم فإذا بليت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا نعم وابتغوا من فضل الله واتقوا الله خيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائما نعم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة نعم والله خير الله sadaqallahu alazim to masha Allahu malam Ja'far bismillah shawaran da zan bada shine na'am hmm, shawaran da zan bada shine an aka an aka alke ka kanka ce wai kai kadai na biya kai ba za ka je wa ka dabin goma kai Allah ya sa Allah ya saka ma da alheri malam Ja'far ina godiya da wannan shawara taka to sai ta gaba to masha Allah kai Allah ya saka mu alheri wa alaikum assalam rahmatullahi da wa alaikum assalam rahmatullahi da muke tare to masha Allah malam awwal abdurrahman wace gudunmawa kai zaka ba mu to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا نعم no. ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به Allahu akbar ya sunan awwal jihar Kano ok to daga ok mina Niger state na gane to ya sunan sauran yan uwan naka kace to malam Jafar muna godiya kwarai da gaske da kai malam awwal sannan kuma da malam Zubairu mun gode Allah ya saka da alheri to amma malam Jafar ya fi ya fi ba da gudunmawa kai din baraka ba mu shawara ba ko wani jan hankali ga yara na gida masu kallo to to masha Allah kwarai da gaske kwarai da gaske haka ne to muna godiya malam awal to amma muna godiya kwarai da gaske sannan kuma ni ma ina ƙara ma malam jafar shi ma godiya saboda ni tashi gudunmuwar shi ma ta kawata ni kwarai da gaske tare da kai malam awal da kuma zubair to allah ya sa mu rayuwa albarka allah ya yi wa karatu albarka muna godiya kwarai da gaske to masu yara manyan gobe kun da ji shawarwarin da aka bamu a ƙarshe yau malam jafar dai ya ce wayanda ake aiken ake aiken su idan an aike su a gida su zo suna turo baki wai ba sa son aike ko kuma su ce wai su kaɗai ne a gidan to yau malam jafar ya yi muku dan biki idan daidai aka aike ka dai in ma ce fane ne ko menene ka ki zuwa dai in ka siyo dai da kai za a ci to yara dai da bakin za ku gyara in ba haka ba ni zan sa wayanda ake aike suna turo baki suna amma ba faɗa ba sai wani satin idan Allah ya kai mu duk wanda ba aike yana turo baki akwai sunansa kuma zan ga masa inshallah to duka duka masu kallon masu sauraron a nan wannan shiri na mu barka da gobe a wannan sati zai daga aya to muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure ko kuma muka yi tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ku ci gaba da jin daɗin kasancewa da tashar Africa TV 3 a ko da yaushe. Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV3 tafarkin rayuwa.